kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya kammala bitar kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida da shugaba buhari ya miƙawa wa majalisar shugaban kwamitin kasafin sanata ɗan juma goje ya ce ba za a samu wata tangarɗa wajen samun kuɗin aiwatar da kasafin ba yana mai cewa bayan kammala kada kasafin daga ma'aikatu zuwa ashirin da hudu ga watan gobe za a miƙa shugaban ƙasa kasafin don sanya hannu a tsarin kuɗi duk sauran kwamitocin senate sun zama ƙananan kwamitoci ƙarshen kwamitin kuɗi kwamiti mu kenan daga gobe nan zuwa sati biyu a dukkan ma'aikatan gwamnati da ƙanana da manya za su zo su kare abubuwan da suka bayar a gaban wa'annan kwamitoci cikin sati biyu nan gaba bayan an gama wannan kamar da aka saba wa'annan kwamitoci za su kawo rahoton zuwa gare mu mu kuma mu haɗa rahoton mu a cikin kwana hudu muna fatan allah ya kai mu ranar 24 ga wata mai kamawa za mu yi karfotun wa majalisar dattijai da fatan washe gari 25 ita majalisa za ta kammala aiki akan wannan kasafin kuɗi don a miƙa wa shugaban kasa ya sa hannu a fara kuma ayyuka wa ƙasa insha Allah. mai masana tattalin arziki ke cewa ne kan yiwuwar nasarar gudanar da kasafin a yayin rashin wadatar kuɗi? Yusha'u Aliyu masanin tattalin arziki ne a Abuja. Dole a cikin kasafin kuɗin kamar yadda aka zabura aka aminta da shi to a yi maza-maza a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a yi maza-maza a samar samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu kuɗaɗen kuma da ba sa hannu wanda ake tunanin nemowa to maza maza hukumomi da ke samar da kuɗi su yi wani abu akan ita kanta darajar kuɗin najeriya wanda aka ƙayyaje shi akan 197 wanda kuma a kasuwan bayan fage yake har sama da 300 to wajibi a samar da yanayin da za a samar da kuɗaɗen da zai wato a samu ɗan daidaito a cikin kasuwan kuɗi na ƙasa. Majalisar Dattawa dai tun farko ta tafka muhawara kan kasafin inda wasu kalilan daga 'yan jam'iyyar adawa ta PDP irin su sanata 'yan a Baribe ke ganin kasafin ba zai cimma nasara ba don faduwar farashin gangar mai. Nan take, sanata Ahmed Lawan ya ce kasafin na da inganci kuma a baya in an ɗebe kasafin shekara dubu biyu da biyar ba wani kasafin da aka samu nasarar aiwatar da shi fiye da kashi arba'in cikin ɗari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.